صرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta juma'a da fatan an yi da cikin koshin lafiya ga oban da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirin da suka hada da shirin nan na afirka a yau daga nan zamu gabatar muku da shirin nan na ra'ayoyin masu saurare bayan sa muna tafi da shirin nan na amsoshin fikihu zamu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 24 ga watan maris na shekara ta 2023 wanda ya daidai da biyu ga watan ramadan na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan maris na shekara ta 1989 aka sake buɗe masallacin ganje wanda yake kasar azerbaijan banda gwamnatin tarayyar soviet ta mamaye kasar da kuma haramta addini na tsawon shekaru 70 a cikinta bayan da tarayyar soviet ta mamaye kasar azerbaijan a shekara ta 1920 ta haramta addini da kuma rufe dukkanin masallatai wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1989 lokacin tarayyar soviet ta fara nuna rauni a lokacin ne kuma tanan kasar azerbaijan musulmi suka bukaci a sake buɗe masallatai domin saraya su bayan faɗo tarayyar soviet a shekara ta 1991 an sake gyara masallatai waɗanda aka rufe su a lokacin aƙidar gurguzu da ke iko da kasashen yankin an kuma ci gaba da yin amfani da su har zuwa inda yau take. masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata rana irin ta yau wato hudu ga watan maris na shekara ta 1999 kasashe goma sha ɗaya waɗanda suke cikin ƙungiyar tsaro ta nato suka fara kaddamar da hare-hare a kan yugoslavia a lokacin shugabancin slobodan milosevic duk da cewa dai rasha jigo ce a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya tana nuna rashin amincewarta da hakan kungiyar tsaro ta nato ta kai harin na tsawon kwanaki 78 akan yugoslavia ne bisa hujjar kare albaniyan kosovo sakamakon cin zarafin sabiyawa da suka yi musu da kuma azabtar da su amma da ƙarshe dai milicevic ya amince da sharaɗin da kungiyar tsaro ta nato ta ya masa inda sojin sabiyawa suka fice daga kosovo daga nan kuma kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wani ƙuduri mai lamba 1244 wanda ya amince da tura dakarun kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya zuwa kan yakokin kosovo da sabiya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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. kyar zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. jaridun amurka sun zargi gwamnatin kasar da shirga karya akan batun mamaye kasar iraki kungiyar kwadagon najeriya ta yi barazanar shiga zaman darshan a gaban bankin cbn a bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta crystal palace a ingila ta sake nada rawai a matsayin mai horar da 'yan wasanta yanzu kuma ga labaran daki-daki. jaridun kasar amurka sun yi korafi dangane da abin da suka ce karya da amurka ta shirga dangane da mamaye kasar iraki da kuma kaddamar da yaki akan al'ummar kasar kafin yada labaran amurka waɗanda suka goyi bayan gwamnatin amurka a lokacin george w bush a lokacin kaddamar da yakin halin yanzu dai sun dawo suna sukar gwamnatin kan abin da suka kira karya da ta shirga bayan shuɗewar shekaru ashirin da yakin da amurka ta jagoranta akan al'ummar iraki wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da miliyan ɗaya kafofin yada labaran da suka hada da gidajen talabijin masu zaman kansu da kuma jaridu da shafukan sadarwa da kuma shafukan yanar gizo sun fitar da bayanai daban-daban da kuma rahotanni dangane da yakin da amurka ta kaddamar kan al'ummar kasar iraki da sunan hana gwamnatin saddam hussein mallakar makaman kare dangi inda dukkanin rahotannin suke nuna cewa tun daga farko amurka ta san karya ce take yi babu wasu makamai na kare dangi da ta je karwa a kasar iraki bilhassali ma amurka ta yi amfani da wannan damar ne domin shimfiɗa ikonta da kuma samun wurin zama a kasar wanda zai bata damar aiwatar da manufofinta a cikin kasar da ma wasu yankuna na gabas ta tsakiya kan haka wasu daga cikin jaridun ma sun bukaci da hukunta waɗanda suke da laifi na kai hari akan al'ummar kasar iraki da sa da hakan a matsayin laifukan yaƙi a taron najeriya kuwa ministan sufurin jiragen sama sanata hadisi rika ya sanar da cewa kamfanin jirgin saman kasar wato nigerian air zai fara tashi kafin ranar 29 ga watan mayan shekarar 2023 kamar yadda jaridar the nation ta bayar da rahoto ministan ya kuma bayyana cewa kaso 98 cikin 100 na aikin ya kammala inda ya bayyana hakan a birnin abuja na tarayyar najeriya a wannan alhamis a baya ministan sufurin jiragen sama na najeriya ya bayyana cewa kamfanin jirgin na kasa zai haɗa kai da wani kamfani inda gwamnati za ta rike kashi biyar cikin ɗari na kamfanin har layu 'yan kasuwa za su rike kaso 46 cikin ɗari yayin da kaso 49 za a bayar da su ga abokan hulɗar hada-hada domin su zuba hannayen jari to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kungiyar kwadagon najeriya ta nlc ta umarci dukkanin ma'aikata da su fara mame dukkanin rasa na ofisoshin babban bankin najeriya a fadin kasar daga mako mai zuwa kan matsalar karancin takardun kudade da ake fama da su a kasar shugaban kungiyar na kasa ne da ya bayyana hakan a wani taron manema labarai a birnin abuja wani yana zuwa ne bayan da umarnin kungiyar ta kwadugo ta bayar ga mambobinta da suke aiki a bankuna da su tsunduma a cikin yajin aiki ya ce umarnin ya zama wajibi ne da yau bayan cikar wa'adi na mako guda wanda aka bai babban bankin domin ya samar da tsabar kudade ga 'yan najeriya rashin isassun kudade a hannun mutane a najeriya ya jefa lokacin mutanen najeriya a cikin hali na tagayyara yayin da hakan ya sanadi durkushewar kananan sana'o'i masu yawa kuma sanya mutane a cikin mawuyacin hali har yanzu dai gwamnatin tarayya ba ta iya samar da wadatattun kudade ga mutane ba kamar da kuma bankuna ba su da kuɗin da za su iya baiwa mutane da za su wadata da hakan ya hada har da tsoffin kuɗaɗen ta bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta crystal palace da ke ingila ta sake nada roy hodgson a matsayin mai horar da 'yan wasanta har zuwa ƙarshen kakar bana a ranar juma'ar da ta gabata ce dai crystal palace ta kori patrick biara. wanda ya maye gurbin hudson a watan yulin shekara ta 2021 bayan ya kasa can wasa a karawa goma sha biyu a dukkanin fafatawa sabon kocin mai shekara 75 ya horar da watford daga janairu zuwa man shekara ta 2022 sannan ya bar kungiyar sannan ya bar kungiyar daga bisani ya bayyana cewa bai taɓa tunanin cewa zai sake horar da 'yan wasa a wannan kungiya ba to amma dai a halin yanzu ya amince domin kuwa akwai kyakkyawar fahimtar juna tsakaninsa da 'yan wasa da ma jami'ai na kungiyar to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to wanda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau shirin da kan duyu kan wasu daga cikin mayan lamura da suka wakana nahiyar Afirka. A yau ma shirin zai dubi ne dangane da batutuwa da suka shafi siyasa a tarayyar Najeriya da kuma batun zaɓuɓɓuka inda shirin namu na yau da Allah zai dubi ne akan mahangar masana dangane da irin kalubale da ke gaban zababben shugaban najeriya din bola ahmad tinubu da kuma yadda ake ganin cewa zai iya tunkarar wannan lamari da abubuwan da za su iya bashi nasara ko kuma aka san haka a yayin mulkin sa na wa'adin shekaru hudu masu zuwa wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo musamman a hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan gudanar da zaben shugaban kasa a taron najeriya wanda bola ahmad tinubu ya lashe masana akan harkokin siyasa suke gani cewa akwai tarin kalubale da tinubu zai fuskanta bayan zamansa shugaban kasa a hukumance a taron najeriya a ranar ga watan maris ne dai hukumar zaben najeriya ɗin inec ta bayyana bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc mai mulki a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa wanda a gudanar a ranar 25 ga watan fabrairu kasancewar najeriya ita ce ƙasa mafi girman tattalin arziki kuma mafi yawan al'umma nahiyar afirka mutum miliyan 214 ne suke rayuwa a tarihin najeriya saboda haka duk wani abu da ya faru a najeriya yana da tasiri a nahiyar afirka masu kada ƙuri'a sun zaɓi sabon shugaban ƙasa bayan kwashe shekara takwas ƙarƙashin mulkin shugaba buhari mai barin gado sai dai kuwa wanda ya yi nasara akwai wasu manyan kalubale ɗin waɗanda zai iya fama da su a mahangar masanan daga cikin irin waɗannan kalubale har da abubuwan da suke cim al'ummar najeriya tuwo a ƙwarya daga cikin su akwai batun haho farashi wanda a shekarar ta gabata kamar sauran alamomin duniya 'yan najeriya sun fuskanci matsalar haho farashin kayayyakin abinci saboda rikicin ƙasar ukraine to amma farashin ya fara tashi ne tun kafin yakin na ukraine banda gwamnatin taron najeriya din ta rufe iyakokin kasar domin hana shigar da wasu kayayyaki din kamar yadda gwamnatin ta ce an kisa cewa an samu tashin farashi a shekara ta 2022 da kimanin kashi 19 cikin 100 wanda shine mafi muni da aka samu a cikin shekaru 20 a najeriya garin rogo na ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suka fuskanci wannan matsala ta tashin farashi a faɗin najeriya da kuma har yanzu yalai suna jin raɗaɗin tashin farashin abubuwa kamar tumatiri da sauran kayayyaki na girki wanda abubuwa ne na larura da al'umma suke amfani da su idan sabon shugaban kasar yana son ya taimaka wa mutane kan rage raɗaɗin farashin abubuwa na buƙatar rayuwa ne da kullum to zai fuskanci ƙalubalen cewa yanzu ha gwamnati na kashe fiye da abin da take samu akwai batu na tallafin man fetur wanda yana daga cikin abubuwan da ake tace ce kuce a kansa wanda ana kashe makutan kudade kan tallafin mai din kuma kasar mai arzikin man fetur ta gaza cin gajiyar tashin farashin mai a duniya masu sharhi suna yin ishara kan cewa ko kasar za ta iya ci gaba da biyan bashin da ake ta ganin cewa a wasu lokutan cikin shekara ta 2022 kudin ruwa kawai na bashin da ake bin tare najeriya ya fi karfin abin da take samu kuma aksar waɗannan suka da suka dabebe ƙasar an ciwo su ne a cikin shekaru takwas na mulkin shugaba buhari a matsayinta na ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suka fi fitar da ɗanyen man fetur a nahiyar afirka najeriya tana dogaro ne da ɗanyen man wajen samun kuɗaɗen shiga da kuma kuɗin ƙasashen ƙetare sai dai ƙasar ta kasa cin gajar kuɗaɗen da take samu daga ɗanyen man fetur ɗin an sace yawancin kuɗaɗen wasu kuma an yi watanda da su hakanan kuma yawan man fetur wanda najeriya take haƙowa yana raguwa a cikin shekara goma da suka wuce zuwa yanzu a cikin shekara ta da 2022 yawan man da ake fitarwa ya yi ƙasa fiye da kowane lokaci a cikin shekaru talatin an ɗora mafi yawan laifin a kan satar ɗanyen mai da masu farfasa bututun mai suke yi hakan ɗori ne akan shekarun da aka kwashe ba tare da an zuba wani isasshen jari a bangaren mai ba wanda hakan ya sa tarayyar najeriya ta ke komawa bayan matuka a cikin sauri a tsakanin kasashen afirka da suke fitar da ɗanyen man fetur a kasuwannin kasuwanninsa na duniya tuni dai gwamnatin shugaba buhari ta bayyana cewa za ta daina biyan tallafin man fetur ya zuwa tsakiyar shekarar nan kamar yadda kuma ta yi tanadi a kasafin kuɗin wannan shekara wata matsalar wadda tana ɗiga cikin abin da suke cima al'ummar najeriya to a kwarya shine rashin aikin yi a tsakanin matasa abu na farko wanda matasan najeriya din suke so shine su samu aikin yi kowace gwamnati ce ta hau yanzu haka dai kashi uku cikin hudu na al'ummar najeriya ba su da aikin yi bangaren matasa sama da rabi na 'yan shekara goma sha biyar zuwa ashirin da hudu suna neman ayyukan yi tabbas matakan yaƙi da cutar corona sun taka rawa to amma yawan marasa aikin yi a najeriya yana karuwa tun kafin ƙullar cutar corona sai kuma wata matsala ta tattalin arziki da yake tafiyar ne a kasar wanda tattalin arzikin najeriya yana samun ci gaba tun shekara ta 2015 sai dai baya bunƙasa da sauri ta yadda zai samar da aikin yi ga masu neman aikin ana ɗora wani bangare na laifin rashin bunƙasar tattalin arziki kan rashin tsaro to amma masana harkokin tattalin arziki a najeriya din suna ganin cewa karancin kudaden ƙetare da rufe yakokin ƙasar da gwamnatin shugaba buhari ta yi sun karya gwiwar masu zuba hannayen jari akwai karancin wadatuwar abubuwan bukatu na yau da kullum waɗanda za su iya bunƙasa rayuwa da harkar kasuwanci sai kuma matsalar wutar lantarki an daɗe ana ta suka a kan karancin wutar lantarki a najeriya alƙalman bankin duniya dai sun nuna cewa kasar kashi 55 cikin 100 na al'ummar kasar ne kawai suke samun wutar lantarki baga kuma akwai batun matsalar tsaro magance karo matsalar tsaro din a najeriya shi ma babban kalubale ne ga sabon shugaban kasar lokacin da aka zaɓi shugaba buhari a karan farko shekara ta 2015 babbar matsalar tsaro da ke fuskantar kasar ita ce ta boko haram wadda ta fi addabar arewa maso gabacin kasar duk cewa da yanzu boko haram ba ta rike da wani yanki na kasar karuwar garkuwa da mutane da harahare na masu alaka da siyasa da rikicin manoma da makiyaya da na 'yan bindiga da kuma amfani da karfi fiye da kima daga jami'an tsaro na sanya gwiwar al'umma game da ikon gwamnati na tsaro da kuma lafiyarsu. su a yanzu matsalar ta yadu zuwa faɗin ƙasar ba arewa maso gabaci kawai ba wani masani ko mai bincike a kan harkoki na tsaro a tarayyar najeriya ya bayyana cewa babbar barazana wadda take iya kawo wa ƙasar zagon ƙasa a halin yanzu ta fuskantar zaman lafiya ita ce kabilanci da kuma bangarenci na addini a cewarsa kabilanci da bangarencin addini su ne manyan matsalolin da ke rura wutar rikici a ko'ina a fadin najeriya kudu da ma arewa akwai manyan kalubale mabambanta da tinubu zai iya fuskanta a arewa da kudu a bangaren arewa ya ce akwai matsalar 'yan fashin daji da satar mutane domin neman kudin fansa da rikicin makiya da manoma da kuma kwararar makamai da miyagun kwayoyi ta barauniyar hanya a kudancin najeriya kuma ya ce akwai matsalar fasa bututun mai da satar ɗanyen man da kuma matsalar 'yan awarin biyafara da kuma masu kutse na intanet da satar bayanai da kuɗi da ake yi ta hanyar yanar gizo to sai kuma wata matsalar wadda ita ma ta addabi najeriya a cikin shekarun nan ita ce batun matsalar ilimi ɗaya daga cikin yara biyar waɗanda ba sa zuwa makaranta a faɗin duniya daga najeriya suke kamar yadda asusun yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya bayyana kasancewar kusan kashi 40 cikin 100 na yara 'yan shekara biyar zuwa goma 11 ba sa zuwa makaranta lamari ne mai tayar da hankali a cewar rahoton na unicef wannan matsala ce wadda ta shafi kowane bangare na kasar to amma ta fi kamari ne a arewacin najeriya matsalar tsaro na daga cikin abubuwa waɗanda suka ta'azzara lamarin sai dai talauci da kuma bambancin jinsi na taka muhimmin rawa a wannan fage to waɗannan su ne kaɗan daga cikin wasu abubuwa da ake kallon cewa za su iya zama babban ƙalubale ga bola ahmad tinubu baya ga wasu daga cikin manyan ƙalubale ɗin waɗanda suke a ƙasa wanda shi kansa ya yi ikirari da kansa cewa akwai abubuwa da dama waɗanda zai mayar da hankali a kansu waɗanda su ne suka fi muhimmanci kafin tunkarar sauran kasantuwar cewa najeriya din tana fuskantar kalubale ta kowace fuska a bangaren batun 'yan majalisar tarayya kuwa a yayin da wasu zababbun 'yan majalisar tarayya din suke ci gaba da faɗi tashin samun gindin zama domin cin gajiyar kujerar shugaban majalisar dattawa da kuma takakakken majalisar wakilai tinubu ya ce sam ba shi da wani buri akan wannan lamari a wani taron kusoshin jam'iyyar ta apc wanda ya gudana tare da dukkanin zaɓen 'yan majalisar tarayya na jam'iyyar a ɗakin taro na banquet da ke fadar shugaban ƙasa tinubu ta bakin zababben mataimakin shugaban ƙasar kashim shitima ya ce bai ayyana goyon bayansa ga kowanne daga cikinsu ba rahotanni dai sun ce masu neman shugabancin majalisar tarayya din suna ci gaba da tuntubar takwarorinsu gabanin kaddamar da majalisar dokokin tarayyar najeriya din ta goma wadda za a yi a watan yunin wannan shekara to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya da suke mu dole anan mu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon to amma kafin lokacin mutum kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Usman Katsina da na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na ra'ayoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masaurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh da bisa ga al'ada yakan ba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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran barka da yamma barka da wannan lokaci da fatan kun fito bakin aiki lafiya musamman Malam Hassan barka da sauran abokanan aiki Allah ta'ala ya daga jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina so ku bani dama in yi amfani da wannan dama don ta al'ummar jihar Kano murnar cinye zaɓe da abba gida gida wato abba kabir wanda ake mai lagabi da gida gida yayi na a jam'iyyar nnpp ina matukar taya kanawa murna da fatan kuma abba kabir allah ya sa ya ba mara dan shi kunya kada a yi irin yadda muka yi a jihar kaduna muna murna mun zaɓi wani mutum da sunan wai malam sai muka zo muka ga cewa ashe malam malin ne muna miƙa godiyanmu ga allah subhanahu wataala da ya sa muka ga bayan waɗannan wannan namu tsallake na kaduna shi kuma shi ma allah ya sa muka karken wannan gwamnati azzalima mai kashe mutane mai an ta yadda jini wanda ko a ranar alhamis sai da ta cikin lokaci karkashin jagorancin wannan gwamna aka kashe mutane biyar allah kiyashe mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na biyu barkan mu da war haka mai magana da wuliyanu daga niyami a jamhuriyar niger eh, ra'ayi na a yau zai tafi ne dangane da wannan wata mai daraja mai alfarma da muke shirin shiga wato wata ramadan wanda wata ne mai dimbin albarka kuma ibada a cikin shi tana da lada sosai eh, zan yi amfani da wannan dama in kira ga al'ummar mu musamman 'yan kasuwar mu. wajen ganin cewa mun sauƙaƙa ma kawukan mu mun sauƙaƙa ma 'yan uwan mu musulmi a wannan watan da yake watan neman lada ne to za ka ga al'umman musu da yawa idan wannan lokaci ya zo akan ninninka kuɗin kaya za ka ga abin da ka san shi kamin ramadana idan ramadana ya zo za ka ga an ƙara farashin shi wanda ya kamata a ci. ce mun tausaya mu al'ummar mu mun yi ƙasa da farashi maimakon mu yi sama da shi so a layi halin da ya koyaushe mutane za ka ji ana kiran gwamnati gwamnati mu ya kamata mu tausaya mu kanmu da kanmu saboda gwamnatin mu ba ruwanta da matsin da ake ciki saboda ba ita ke damuwa ba su ke damuwa da fatan Allah ya karbe ibadun mu a cikin wannan wata mai alfarma Abdurrahman sunana wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin Damagaram a Jamhuriyar jamhuriyar Nijar ina so a bani dama zan yi tsokaci ga gwamnatin kasa ta jamhuriyar Nijar musamman ma ma'ikwanta ma'ana shugabanni na birnin da magaram to dan Allah dan annabi wannan wuyar ruwa da take addabar da magaram musamman ma in aka ce watan Ramadan mai girma mai daraja ya zo gaka da kamawa duk shekara da magarawa suna shan balakin wahalar wuyar ruwa to wai dan Allah dan annabi ya ne ne aka yi dole sai watan Ramadan ya zo kamawa sai a lokacin lokacin nan ake ma mutane azaba matsalar wuyar ruwan sha kenan ya kamata wanda nauyin ya rataya akan su dubi Allah su dubi annabi don daraja annabi Muhammadu su kama talaka wannan karshen wannan bala'i na wuyar ruwa ta birnin da magaram mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya. Assalamu alaikum House Hausa barkanku da dare da fatan kuna lafiya suna na Rabu mai shayi garin Ungo Tudu kotun hukunta masu manyan laifuka ta duniya a ba haka sunanta ba sunanta kotun hukunta wanda tarayyar turai ba ta so da amurka saboda in haka ne ta duniya ce me yasa ba a hukunta shugabannin amurka da na turai ba akan ta'asar da suka yi a afghanistan da ta'asar da suka yi a iraki da ta'asar da suka yi a libya sai yanzu da fortune ya taba kasar da suke so suna mata lele ya yasa abin ya musu ciwo suke fama a kamo shi a yanke mishi hukunci to gaba dai gaba dai fortune mu muna goyon bayan ka muna so duk abin da zai bakanta amurka da turai suka yi ta yi aikata shi gaba dai gaba dai foto assalamu alaikum warahmatullah sashen hausa na radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram na so ku bani dama na tofa albarkacin baki na hakika muna taya daukacin gwamnonin da suka samu nasara a najeriya ga baki daya musamman ma na jihar kano bakabir yusuf wanda ya samu galaba a jihar kano muna masu fata allah ya taya surko allah sa su sauke nauyin da yake kansu da fata fatan kuma al'umma za su ba su haɗin kan da ya dace domin su gudanar da aikin da ya kamata insha Allah mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon iran mai muku magana alkasun baba liman har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar dangance da damar da kuke bamu muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son bisa shugabanninmu ne na jamhuriyar nijar dangance da wannan wata mai albarka da ke tunkaro mu muna kira ga gwamnati ya ji tausan ɗiyan kasuwa su kuma ɗiyan kasuwa su ji tausan talakawa saboda a samu albarkar wannan wata duk shekara irin wannan wata in ya tankaro ana kiraye kiraye malamai na wa'azi a tausaya ma talakawa saboda gwamnati ji tausan ɗiyan kasuwa ɗiyan kasuwa su ma su ji tausan talakawa saboda wahalhalun da ake sha dama ana cikin hauhawar farashi abubuwa sun hauhau ina muna kira ga gwamnati ya ji tausan talakawa musamman ɗiyan ƙananan ɗiyan kasuwa su kuma su ji tausan na ƙasa da gare su saboda a gudu tare a tsira tare a samu albarkar wannan wata maimakon magana alkasun babali ma'ahar daga jihar agadas shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu rediyo jamhuriyar musulunci kuna tare da lauli dan maran fada zikirar latinan agwa eh muna godiya da kuke bamu dama muke kira muke faɗin albarkacin bakin mu ta wani dama nake taya jama'ar kano da murnar samun gwamna da abba gida gida ya yi to allah ya sanya alkhairi allah ka tabbatar da alkhairi allah ka sa haka shine mafi alkhairi da eh, kuma wanda allah ya sa ba su samu ba zaɓa ne ya zo musu birkice muna ba su shawarar su yi haƙuri su yi alliance a ta yi daidai saboda a wanki guna da manta allah da ya shige mana gaba allah kama mana Allah ka ba shugabanninmu kokarin jagoranci a rayuwarmu eh, bisa kan tafarki na gaskiya. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga tashar da magana. Eh, tsokaci na yau muna kira ne daga shugabanni albarkaci wannan wata mai alhurma wanda yake zawa wata mai daraja kenan ya kamata su tausaya wa talakawa idan da masu kawo kaya daga waje ya kamata a sassauta musu haraji a gyara da domin mu gudu tare mu tsira tare shine abin da muke fata shugabanni ku yi adalci ku yi adalci kuma 'yan kasuwa an aka muku adalci ya kamata idan kun zo kuma talakawa adalci ba ka sa abu a sito ba ka boye sai lokacin abu ya azumi ya zo ka hudu ka sai dama mutane da tsada to a yi adalci a tuna wata ne na neman lada kowa ya gyara zai ga da kyau kuma in ka bata za ga wannan mai magana isu mai gyaran salula daga tashar da magara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau zan yi tsokaci bisa ga zaben da an kai na gwamnoni na najeriya mun yi godiya da ubangiji ya sa an kai zaben gwamnonin ga an ga kare lahiya kalau kuma ubangiji allah ba mai rabo sa'a to roƙo na gudana ga wanda son kai fiɗa da wanda son ka samu da wanda ba samu ba a taru ai makasa ai ga mutum hicci ya fiɗa bai samu ba ina ruwa na a'a da ruwanka kasa kuta garin ku na kuma na kuma suna kuna tare da isa bubukar tsoho mai abarka a ulun mai mai jamboriyar nijar Tomarilla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكم وننشري na amsoshin fikihu kamar yadda muka sani ne mukan amsa tambayoyi da kuke turo mana da suka shafi al'amura na fikihu kuma sannan idan akwai ma wasu bayanai bayan kun ji amsoshin sai ku sake turo da tambaya domin a ƙara wani bayanai ɗin da kuke bukata to yau kamar yadda muka saba akwai wasu tambayoyi da ke gabanmu ga wata tambaya da wannan bawan allah ya turo yake cewa assalamu alaikum filin fikihu sunana alhaji iro wanda ke zaune a yaba ta najeriya to yaba to muna ji yake cewa assalamu alaikum ni na da tambaya wadda ta shafi zamantakewa a wasu gurare waɗanda mutum ke rayuwa da mutanen da ba su damu da addini ba to kuma domin ka kasance kai kana son addininka amma kuma kana son ku ci gaba da rayuwa da su ba tare da an samu matsala ba sai kake irin rayuwa ɗin da za su kasance ba su kyamace ka ba wanda ya kasance wasu lokutan mutum zai iya bai sallah akan lokaci ba misali idan na fito na zauna tare da su sai mu zauna tun karfe nawa tun karfe goman safe ba za mu bar juna ba har sai wajen bayan magariba sannan ne in na koma na zama ni kaɗai sai na hada salloli na na azahar la'asar da magariba na yi su a lokaci guda domin dai mu zauna lafiya tare da su. wani matsayi irin waɗannan salloli nawa ke da shi a cikin al'amura na fikihu da fatan za a ba ni amsa cikakkiya insha Allah. to masha Allah yanzu dai masha Allah wannan rubutu naka mun karanta kuma mun fahimci abin da ka nahin tambaya akai malam Eh, alhaji kai alhaji iro yaba yaba ban sani ba wani to dadi ni na san akwai a cikin lagos akwai wani guri da ake ce masa yaba ko ban sani ba ko wannan yaba din ce ta lagos ko kuma wani guri ne wallahu alam to kuma dai ina ne dai tambayar ka tambaya ce mai muhimmanci sannan ayyukan kuma ko kuma abubuwan da kake aiwatarwa din shi kuma al'amari ne ko kuma ayyuka ne masu haɗarin gaske tunda tambaya ka yi kuma ga wajibi ne a baka amsa da dai gwargwado muhimmancin wannan tambaya shine cewa kana tambaya kan wani al'amari ne na makomar irin wannan zamantakewa da kake da su ko kuma kake da su waɗannan abokan zama naka la'alla waɗansu mutane kwatankwacinka su ma suna da irin wannan rayuwar kuma la'allar su ɗin ma in sun ji amsa da zamu bayar za su iya zama sun ɗauki haske dangane da amsar da za mu baka to kaga abu ne tambaya ce mai muhimmanci hadarin wannan tambayar ko kuma zamantakewar ka ita kuma a fili yake saboda kana rayuwa da mutanen da domin ka daɗaɗa musu ko kuma ka kasance kun zama abu guda tare da su kada su ɗauke ka wani warare ko kuma kai mai son addini sai ka biya musu to wannan kai kana taya su su ji daɗin rayuwa da kai amma kana ruguza lahiranka kaga abu ne mai haɗarin gaske shi yasa nace yana da haɗarin gaske wanda irin rayuwar da kake ayyukan da kake aiwatarwa malaman fiƙo a duk inda Ta sami fatohin malaman fikihu dangane da irin wannan tambaya taka za su ce da kai wannan abin da kake yi bai inganta ba a cikin addini wannan abin da kake yi ba daidai ba ne a cikin al'amura na fikihu tunda fili ne na fikihu to a cikin al'amura na fikihu duk malaman da suke ba da fatawa za su ce da kai wannan abin da kake aiwatarwa bai inganta ba rashin ingancinsa kuma a fili yake ko da ayoyin ƙur'ani ki koma Allah ta'ala cewa yana cewa yake cewa da mai inna salata ita sallah kanat alal mu'mini na kitaban mawquta ita tana nan game da muminai wato wani abu ne da aka wajabta musu a wani lokaci wanda yake wannan lokacin sanannen lokaci ne in sallah asuba ce akwai lokacin sananne na yin sallah asuba kafin ainihin rana ta keto idan alfijir ya fito rana ba ta fito ba har yanzu to wannan lokaci ne ayyananne na yin sallar asuba idan kuma a zahar ne shi ma aka samu zawalin rana daga lokacin wannan akwai mayalwacin lokacin da aka yi sallar azahar da la'asar lokutan su sanannun lokuta ne haka ma magariba da isha lokutan su sanannun lokuta ne to amma ka ce saboda waɗansu jama'a waɗanda su ba su zamu da addini ba sai ka sarayar da wannan eh, ayoyi na alkur'ani ka sarayar da hatta fatuwoyi na malaman fikihu kan lokutan sallah akwai almuktari na lokacin sallah ma zaɓaɓɓe da ake so mutum ya tashi wannan lokaci ya tuna ubangiji ya yi munajati da ubangijinsa kai saboda kurin waɗannan mutanen da kake rayuwa da su sai ka ce a'a ai za su dauke ka wani bayayye ko kuma za su dauke ka daban ko kuma za su dauke ka mai tsaurin addini lokacin sallah ya ka tashi ka tafi kai sallah ba za su ji daɗi ba tun da su ba su damu da addini ba to bari ka daɗaɗa musu to yanzu saboda Allah kai kanka zuciyanka ba ta gaya maka cewa abin da kake yi ba daidai ba ne domin ya za ka yi a wajen daɗaɗa wa wani ɗan adam irinka abin halitta irinka saboda kurin wai wato wannan wani irin zaman lafiya za ka yi da su kana cewa wai saboda a zauna lafiya ka zauna lafiya da ɗan adam irinka amma kuma ka shiga cikin matsala da ubangijinka wanda ya halicce ka wanne ne yake kan gaba kaga waɗannan bayanai ne waɗanda kai kanka za ka iya ba kanka amsa ko ba uzuri kake da shi wajen Allah ta'ala ba inda za ka mutu gobe ka koma wajen Allah ta'ala ubangiji ba zai ce a'a abin da kai kayi daidai saboda ka daɗa wasu al'umma kada ka cuskuna musu kada su ji kai ka fita daban shi yasa ni baka bauta mun yadda na umarce ka ba saboda haka marhaba marhaba sai baka aljanna ba kai kan ka san ba haka bane to mutum a kowane lokaci ya dinga yin wani abu wanda ya dace a kuma lokacin da ya dace sallah ita ce kamar yadda annabin rahama sallallahu alaihi wasallama yake ishara a wani hadisi a din wato ginshiki ce ta addini kaga duk abin da zaka yi idan baka tsaye da ita akan lokacinta ai wa aqimu salata din da Allah ya ce ku tsaye da sallah wasu malamai suka ce yinta akan lokaci ne amma kai yanzu wannan bayan da kai ai ba kan lokaci kake yin ta ba kenan sai ma lokacin ta ya wuce tunda zaka hada azahar da la'asar da magariba ka yi su a lokaci guda to kaga yanzu da la'asar da azar da la'asar din nan duk sun fice ka zo kuma ya zama ya zama maka al'ada kenan tunda da ka ce kamar yadda ka yi ishara in ka fito karfe goma kuna tare da wayannan mutane har sai bayan magariba ne za ku rabu sannan ka kuma gida ka hada salloli gaba daya ka da musu su sun sun a masha Allah ka wannan irin namu ne to sun ji daɗi ka yi wannan sun ɗauke ka irin irin su shi kuma ubangiji bai ji daɗin abin da kai ba to wanne ne akan gaba to a gaskiya a cikin da dai tambaya kake ta fiƙihu to a fiƙihu wannan abin da kake bai inganta ba wannan abin da kake yi ka daina domin ya saba da hakikatan abin da yake malaman fiƙihu sun yi fatawa a kai ya saba saboda haka ka daina ka kuma yi ka kuma tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala akan jinkirta sallah lokutan sallah da ka dinga yi saboda kurin ka daɗaɗa wasu al'ummomi daban ko kuma wasu mutane daban ka tuba ka koma zuwa ga Allah wannan al'amari shine ya kamata ka sani dangane da wannan tambaya da kai to saboda lokaci za mu tsaya a nan kashi yau gaba ɗayan lokacin gaba ɗaya duk akan tambayar ka ne gaba ɗaya muke wannan shirin tare da fatan za a amfana da wannan tambaya insha Allah da kuma wannan amsa da muka bayar wa ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirin mana karshe shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum yakan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana mataki na ƙasa da kasa. ta fuskacin siyasa ko zamantakewa tsaro tattalin arziki da dai sauransu a yau shirin namu da allah zai dubi ne akan cikar shekaru ashirin da mamayar da amurka ta yawa kasar iraki da kuma irin abubuwan da suka biyo bayan wannan mamaya da kuma yadda masana suke kallon abubuwan da suka faru sakamakon irin matakin da amurkan ta ɗauka na kifar da gwamnatin iraki da sunan kwance ɗamarar makamai na ƙare dangi da amurka ta yi ikirarin cewa tsohon shugaban ƙasar iraƙin saddam hussein yana mallaka da kuma abubuwan da suka biyo bayan hakan wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin. ranar 20 ga wannan wata na maris ne dai shekara ta 2023 da muke ciki aka cika shekaru 20 cif da mamir da amurka da birtaniya suka yi wa kasar iraki a ranar 20 ga watan maris na shekara ta 2003 da sunan kwance damarar kasar daga makamai na kare dangi kamar yadda suka yi kirari bayan da amurka da birtaniya suka kaddamar da hare-hare akan al'ummar kasar iraki sun kashe dubban mutane maza da mata da kuma ƙananan yara tare da rusa gidajen jama'a da wuraren kasuwanci da ƙaddarori na gwamnati ba ga kuma ƙasashen burtaniya da amurka sun yi amfani da makamai waɗanda aka hana yin amfani da su a duniya kafin ƙaddamar da harin dai amurka ta gabatar da abin da ta kira shaida na mallakar iraki makamai masu guba inda ministan harkokin wajen amurka na lokacin colin powell ya zauna a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yana nuna wata kwalba da take dauke da wani sinadari a cikinta wanda ya kirarin cewa an samo shi ne daga kasar iraki daga wuraren da gwamnatin iraki take mallakar sinadarai masu guba da ake kera makamai da su a bisa wannan dalili gwamnatin amurka da kuma birtaniya sun yi amfani da karfi wajen kifar da gwamnatin saddam hussein wanda kuma tun kafin wannan lokaci saddam hussein ya kasance aminin su ne na kut da kut bilhassali ma ya kasance babban aminin su mai aiwatar da manufofinsu a yankin gabas ta tsakiya domin kuwa sun kasance tare da saddam hussein tun daga lokacin da ya juyin mulki a kasar iraki a shekara ta 1979 da kuma bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran a wannan shekarar shekara daya bayan haka amurka da burtaniya da wasu daga cikin kasashen turai da ma wasu kasashen larabawa sun taimaka ma saddam hussein da zamar ganin an kifar da jaririyar gwamnatin jamhuriyar musulunci da aka kafa a kasar iran a wancan lokaci amurka da burtaniya da kuma jamus sun bayar da makamai na ƙari dangi wanda saddam ya yi amfani da su daga ciki kowa har da makamai masu guba ɗin waɗanda ya harba a kan yankuna na kudancin iran inda ya kashe ɗaruruwan fararen hula da suka hada da mata da ƙananan yara kamar da kuma ya amfani da irin waɗannan makamai ɗin a wasu yankunan kurdawa da suke arewacin ƙasar iraki musamman birnin halabja inda ya kashe mutane fiye da dubu biyar dukkaninsu fararen hula dukkanin irin waɗannan ayyuka na yaƙi da saddam hussein ya aikata a wancan lokaci amurka da burtaniya suna goyon bayansa lima su ne suke taimaka masa da kuma yi masa ingiza mai kan turuwa bayan kasa cin nasara a kan kasar iran da mamaye ta da kuma kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci saddam hussein ya yi amfani da makaman da kasashen turai suka bashi wajen mamaye kasar kuwait wadda take makwabtaka da kasar iraƙin inda ya kirarin cewa kasar kuwait a tarihi wani bangare ne na kasar iraki wannan mataki ya sanya kasashen duniya da dama daga ciki har da su amurka din da birtaniya da sauran kasashen turai da ma kasashen larabawa kiran saddam hussein da ya janye dakarunsa da cikin kasar kuwait da ya mamaye amma saddam hussein ya yi kunnen ƙushigu guda dukkanin kiraye kiraye da ake masa wannan ya sanya kasashen turan musamman amurkan da birtaniya da faransa da ma wasu kasashe suka ɗauke ƙwaƙwaran mataki a kansa inda amurka ta jagoranci ƙaddamar da wasu hare-hare a kansa na wucin gadi da hakan ya tilasta shi ya janye dakarunsa ba tare da bata lokaci ba daga cikin ƙasar kuwait harin da saddam hussein ya kai a kan kasar kuwait da kuma mamaye ta ya zama musomin rikicinsa tsakaninsa da kasashen turai musamman ma dai amurka da tun daga wani lokaci ne suka fara takon saƙa daga bisani amurka wadda take da tasiri akan majalisar ɗinkin duniya da ma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ta yi amfani da tasirinta da ƙarfinta wajen ganin an wa ƙasar iraki takunkumai masu tsanani domin kare lagon saddam hussein duk da cewa dai aksari takunkumai da ake kakabawa ƙasashe suna ƙarewa ne akan talakawan ƙasashen inda su ne suke shiga cikin mawuyacin hali da kuma ta gayyara da kuma abin da ya faru kenan akan al'ummar ƙasar iraki bayan da saddam hussein ya bata da ƙasashen turai daga wannan lokaci ƙasashen turai sun ci gaba da laftawa iraki takunkumai wanda al'ummar kasar iraki suka shiga cikin mawuyacin hali na tagayyara duk da haka wannan bai sanya saddam hussein ya daga ma al'ummar kasarsa kafa ba domin kuwa zaluncin saddam hussein bai takaita akan kasashe da suke makwabtaka da shi bane kawai a'a ta al'ummar kasarsa musamman ma dai waɗanda su gamsu da salon mulkin sanaka ma karya ba tun daga wannan lokaci kuma saddam hussein ya ƙara tsananta irin matakan da yake ɗauka akan al'ummar kasarsa musamman ma dai waɗanda suka yi bore a kudancin kasar inda ya kashe dubban ɗaruruwan mutane tare da rataye wasu daga cikinsu yadda kuma aka harbe wasu ba tare da an san makomarsu ba ƙasashen amurka da birtaniya sun fake da batun makamai masu guba wanda suke kiran cewa saddam hussein din yana mallaka bisa la'akari da cewa sun ba shi makamai da nufin ya amfani da su akan al'ummar kasar iran wanda kuma ya amfani da su din kamar yadda suka umarce shi amma kuma ba tare da ya samu nasara aiwatar da abin da suke bukata na mamaye iran ko kuma rusa gwamnatin islama da aka kafa ba wannan ya sanya kasashen na turai suka dage akan cewa dole saddam hussein yana mallaka mukamai masu guba ganin haka wannan ya sa saddam hussein ba tare da wani bata lokaci ba ya lalata dukkanin makaman da suke hannunsa masu guba sannan kuma majalisar ɗinkin duniya ta aike da masu bincike na musamman domin tabbatar da cewa saddam hussein baya mallakar waɗannan makamai idan kuma har yana mallakar su to dole a ɗauki matakin lalata su babban shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya masu bincike akan makaman nukiliya na lokacin hans blakes wanda ya jagoranci tawagar zuwa ƙasar iraki ya tabbatar da cewa dukkanin makaman da iraki take mallaka an lalata su domin kuwa dukkanin wuraren da suka bincika waɗanda aka aje makaman a riga an gama lalata su kuma iraki fata matsayin barazana kamar yadda kasashen amurka da birtaniya suke ta kokarin nuna ma duniya amma duk da haka wannan rahoton na majalisar ɗinkin duniya bai sa amurka da birtaniya sun ja da baya ba da ƙarshe dai sun yi amfani da ƙarfin soja a ranar 20 ga watan maris na shekara ta 2003 domin kifar da gwamnatin saddam hussein da sunan hana kasar iraki mallakan makaman kare dangi ko kuma makamai masu guba waɗannan matakai da amurka da birtaniya suka ɗauka sun ƙara jefa al'ummar ƙasar iraki cikin mawuyacin hali domin kuwa an kashe dubban fararen hula maza da mata da ƙananan yara da tsoffi da kuma lalata ƙaddarori na al'umma a wannan lokaci ƙasar amurka ta dora paul bremer a matsayin gwamnati a kasar iraki bayan ta rusa gwamnatin kasar kafin daga bisani aka kafa gwamnatin rikon kwarya wadda 'yan kasar suke jagoranta sannan daga lokacin kuma amurka ta kafa manyan sansanoninta a cikin kasar iraki domin mamaye kasar da kuma mayar da ita gargashin ikonta ko kuma mulkin mallakarta to sai dai haƙar amurkan ba ta cin ruwa ba domin kuwa daga wancan lokaci al'ummar kasar iraki waɗanda ba su amince da mulkin zalunci da kama karya irin na saddam hussein ba a lokaci ɗaya kuma ba za su taɓa amincewa da wani sabon mulkin mallaka na kama karya irin na amurka ba daga lokacin suka shelanta gugurmaya da sojojin mamayar amurka inda suka dinga kai masu hare-hare da kuma ɗaukar matakai waɗanda suka tilasta amurkan ala tilasta ja da baya ta janye aksarin dakaranta waɗanda suke jibki a cikin ƙasar iraki to sai dai duk da amurka ta janye amma kuma ba ta lalaye marhabin da irin yanayin da ƙasar iraƙin ta koma ba musamman ma dai amurka ta yi tunanin cewa ba rusa gwamnatin saddam hussein iraki za ta dawo a jihunta ne 100 to amma kuma sai ta fahimci cewa daga wannan lokaci tasirin iran ya ma mai komi a ƙasar iraki wanda kuma amurka da ƙasashen turai ba za su taba amincewa da hakan ba wanda kuma wannan shine babban dalilin kirkiro ƙungiyoyin 'yan ta'adda cikin irakin musamman ma dai kungiyar alka'ida a biladar rafidain wadda gagarumin dan ta'adda abu musu abu zarkawi yake jagoranta wanda daga lokacin shi kuma ya shelanta harharansa na ta'addanci akan al'ummar musulmi na kasar shi a da sanna da kurdawa da kiristoci tare da rusa masallatai da kasuwanni da sunan jihadi wanda kuma hakan amurka ta yi amfani da shi a matsayin wata hujja domin ta ci gaba da wanzuwa a kasar irakin da sunan yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda ake zargin cewa kuma tana da hannu kai tsaye wajen samar da su domin cimma manufofinta na siyasa da tsaro da kuma mamaya da tabbatar da tasirinta a ƙasar iraki da ma yankin gabas ta tsakiya. to jama'a masu saurari lokacin da muke da share suke nan za mu ji alizamin shirin sai a saduwa ta gaba da ta Allah samu kawo muku wani shirin dauke da wani jigon kafin wani lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. karshen shirin nan baki daya a madadin dukkan wanda aka ji su ne abdullahi salu ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya